sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu izalatul tilbidiya, wa kamata sunna na tarayyar najeriya manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya taka matakala na mimbari sai aka ji ya ce amin ya sake takawa sai aka ji ya ce amin ya sake takawa sai aka ji ya ce amin domin matakala na mimbarin manzon allah guda uku ne saboda haka sabai suka ce ya rasulallah wannan addu'o'i da kake amin amin me kake nufi sai annabi ya ce ai mala'ika jibrilu ne ya zo mini ce duk mutumin da watan azumin ramadan ya kama daga farko har ƙarshe ya yi ta babu wani tashi don ya sallah ya yi ibada a cikin wannan wata to Allah ka nisantar da shi gabar rahamarsa ma'ana gabar rahamarka annabi ya ce sai na ce amin amin fassara na biyu duk mutumin da ya samu iyayensa uwa da uba ko ɗaya daga cikinsu na raye bai yi aiki tukuru wurin kyautata musu ba har ya zamanto sun rabu da su ya rabu da su a cikin irin wannan hali na rashin kyautatawa bai kyautatawa iyayensa ba ko uwa ko uba ko dukkaninsu to shi ma Allah ya nisantar da shi gabar rahamar Allah annabi ya ce amin amin na uku duk wanda aka ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga annabi ba shi ma Allah ya nisantar da shi gabar rahama annabi ya ce amin saboda haka a sai wannan abin fahimta shine wata ramadan ba bacci ake yi ba shi yasa goma na ƙarshen ramadan manzo Allah kan sallami iyalansa ya koma masallaci a tashi ya ta ibada ba wata bane na zama a yi lido da karta don rage rana wata ne da ya kamata a kama karatun ƙur'ani annabi ya hana ka sauke ƙur'ani a ƙasa da kwana uku amma sai ce halal ne an inganta maka yin haka cikin ramadan amma kafin ramadan ba a yadda ka yi saukan qur'ani ƙasa da kwana uku ba amma a ramadan an yadda in za ka iya saukewa a ranar sauke saboda falalan watan na ya ce so da yawa mai azumi azuminsa baya kara mishi komai sai kishin ruwa da yunwa shine wanda azuminsa baya hana shi miyagun maganganu abinda ya saba yi kafin ramadan ramadan bai sa ya canja ba kenan kamar azuminsa bai ƙara kusantar da shi ga allah ba sai ma nesanta shi yake yi ga allah